wato yi shi kare sai ce a kira ni da ɗan shi a masu masallaci sai muke ta ƙoƙarin rubutu don kan yi magana don na san yawanci malamai sun gamu suna mana irin shaɗin da ku kaza kaza so da na so ne mutum haka ne so ne ba da ne sake kai ne ce ga wani cikin na kira so na gani ya gama da ne sai na tafi ina zuwa da sallama assalamu alaikum irin na abin da sai ce a ah, wannan cikin da kuka yi fatuwa ya fi na fatuwa kuma ku dinga fitar da ba bayan yana wani hada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 wato hadisi zai ce in ka duba mai sosan nasu ya san cewa mala'ika ne ya canza amma sai yau sabe shi gudan ne don su kare da wani abu so sai ba ni misali da su mutum ce wani kafin ba da wannan misali ya yi daidai da tibin koko